This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne yake muku magana a kan mita 22 da mita 25 a jamhuriyar Nijar. Za a iya jin ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko namad ko dalol ko kuma niyya. akan kafa sadarwa ta intanet ku kama mu a duk lokacin da kuke so ta voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a masu mu Assalamu alaikum. Bello Habib Galadanci ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin kawo muku shirinmu na wannan lokaci. A cikin shirin namu na yau, za ku ji a bari ya huce amma sai kun sha cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. Sojojin ƙasar Chadi sun ce sun gano gawarwakin sama da mutane 100 a wani makekin kabari a garin Damasak na Najeriya bayan da suka taimaka aka kwato ƙauyen daga hannun mayakan Boko Haram. sojojin suka ce daga cikin mutanen an yi wa waɗansu su yankan rago sun ce an samu makekin kabarin ne a ƙarƙashin wata gada da ke bayan gari shaidu sun ce bisa ga ganin yanayin da gawarwakin yake ya nuna cewa an jima da kashe su ƙungiyar boko haram ta kwace garin da damasak da ke kusa da kan iyaka da niger cikin watan nuwamba sai dai da karuni jamhuriyar niger da chadi sun kwato garin kwanan nan a yunkurin haɗin gwiwa na murƙushe mayakan Ƙungiyar Boko Haram ta shafe shekaru shida tana kai hare-hare a arewacin Najeriya da ya sanadiyar kashe dubban mutane sama da miliyan ɗaya kuma suka ƙaurace wa matsugunansu. Bayan da ƙungiyar ta faɗaɗa kai hare haren ta ƙasashen da ke makwabtaka da Najeriya, ƙasashen suka haɗa hannu da Najeriya wajen kai farmaki da ya kai ga ƙwato waɗansu garuruwa da ke arewa maso gabashin ƙasar Najeriya cikin wata guda da ya shige. Tun farko cikin wannan makon, ƙungiyar boko haram ta kashe akalla mutane goma a garin gomboru abin da ya nuna cewa za ta iya ci gaba da kai hare-hare duk da tilasta mata ja da baya a halin da ake ciki kuma rahotanni daga jihar zamfaran najeriya na nuni da cewa waɗansu 'yan bindiga da ba a san ko su wane ne ba sun sace sarkin bukiyom da ke shalkwatar ƙaramar hukumar wakilinmu mustapha murtala faruk sanyina na ɗauke da ƙarin bayani shaidun gani da ido sun ce lamarin ya auku ne da daren jiya juma'a sa'ad da sarkin na bukuyum alhaji muhammadu usman yake zaman jiran lokacin sallar isha a harabar wajen fadar sa da ke garin na bukuyum hedikwatar karamar hukumar mulki ta bukuyum da ke jihar zamfara alhaji ibrahim muhammad birnin magaji shi ne kwamishinan watsa labaran jihar ya kuma tabbatar da aukuwar lamarin to dama yana da al'adar idan ya yi sallar magariba ba zai koma gida ba sai ya yi sallar isha yana zaune a bakin garkarsa kusa da masallaci minti biyu ko uku a yi kiran sallar isha wannan abu ya faru sun zo da wata mota honda civic suka yi kokarin shiga masallacin masu wayoyin suka karbi wayoyinsu wayanda a kusa da gidan sarkin ma suka karbi wayoyinsu suka tilasta mishi shiga wannan honda civic din da suka zo da ita bayan sun samu sa shi a cikin motar suka kama halbe-halbe da bindigogi a sama domin su samu su gudu tun daga nan inda suka dauke shi har ya zuwa inda suka fita babban titi aka suka ci gaba da halbin bindiga a ko ina domin su tarasa mutane eh, zuwa yanzu ko akwai wani bayani watakila cewa ko su wane ne ko watakila ko wata kungiya ko wani abu da suka dauki alhakin tafiyar tashi babu amma dai gwamnatin jihar zamfara karkashin jagorancin alhaji abdulaziz jihar abubakar shatima zamfara ta fara aiki game da wannan al'amari domin ya nemi kwamishinan yan sanda da shugaban tsaro na rundunar sss da kuma kwamandin soja da ke nan gusau suna kan aiki insha allahu to sai dai na yi kokarin jin ta bakin rundunar yan sandan jihar a cikin daren to amma hakan bai samu ba kuma ya zuwa lokacin haɗa wannan rahoton ba san inda yan bindigar suka tafi da sarkin ba lamarin ya jefa jama'a cikin rudani ganin cewa lamarin satar mutane musamman shugabanni abu ne da ba sabon ba a jihar duk da cewa tana fama da hare-haren gungun 'yan bindiga daban-daban da ake zargin cewa barayi ne rahoton murtala faruk sanyin na daga jihar zamfara jami'ai a liberia sun ba da rahoton samun wani sabon wanda ke dauke da kwayar cutar ebola bayan makonni da dama ba tare da samun wanda ya kamu da wannan cuta ba abin da ya mai da hannun agogo baya a kyautata zaton da ake yi tun farko cewa kasar ta shawo kan yaduwar cutar jama'an suka ce an kai wanda aka samu dauke da kwayar cutar cibiyar jinyar masu fama da cutar ebola da ke morovia babban birnin kasar ma'aikatan lafiya a kasar liberia sun sallami wanda suke jinya na ƙarshe ranar biyar ga wannan wata na maris abin da ya sa aka zaci cewa ba da dadewa ba za a ga bayan cutar ebola kasar tilas ne kasashe su jira sai bayan kwanaki 42 bayan tabbatar da mutum na ƙarshe da ya warke sarai daga cutar wato ninkin tsawon lokaci da cutar ke ɗauka ta ɓulla a jikin mutum kafin a iya ayyana cewa ƙasar ta rabu da cutar ebola liberia ce ta fi kowace ƙasa yawan waɗansu waɗanda suka kamu da cutar ebola tunda cutar ta ɓarke a yammacin afirka sama da mutane dubu goma suka mutu da cutar galibinsu a kasashen liberia da gini da kuma saliyo a halin da ake ciki kuma hukumar lafiya ta duniya ta yi gargadin cewa akwai barazanar barkewar cutar kyanda a kasashen yammacin afirka da ke fama da cutar ebola ta kuma yi kira da a ƙara himmatuwa wajen yin rigakafin kyanda hukumar lafiya ta ce barkewar cutar ebola ta rage yawan wuraren da ake yin rigakafin cutar kyanda a kasashen liberia da gini da kuma saliyo ƙasashe uku da cutar tafi fi kamari sabili da ma'aikatan jinya waɗannan ƙasashen suna mai da hankali ne kan yaƙi da cutar ebola cibiyar ta aika da saƙo zuwa ƙasashen ta ce jan kafa wajen yin rigakafin kyanda ko da na ɗan ƙaramin lokaci ne kuwa zai ƙara yawan mutanen da ka iya kamuwa da cutar ya kuma haddasa ɓarkewar cututtuka da aka iya shawo kansu ta hanyar rigakafi to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc 'Yan bakin wake sun kai hari kan waɗansu masallatai biyu a sana babban birnin ƙasar Yemen suka kashe akalla mutane 137 da kuma jakata waɗansu 350. Akalla 'yan ƙuna bakin wake hudu ne suka kai har haren lokacin ana sallar Juma'a abinda ake alakantawa da 'yan tawaye da ke iko da babban birnin ƙasar. Jami'ai sun ce 'yan ƙuna bakin waken sun tarwatsa kansu a ciki da kuma wajen masallaci da nufin kashe waɗanda suke ƙoƙarin gudu. shaidu suka ce jini da gababuwan jikunan mutane da kuma gawarwaki sun barbaza a ko'ina ƙungiyar isis reshen yemen ta ɗauki alhakin harin ta buga sanarwa a shafinta na yanar gizo cewa wannan harin somantaɓi ne kawai ƙungiyar mai tsatsauran ra'ayi ta kuma ɗauki alhakin harin da aka kai kan gidan jujun tunisia inda aka kashe mutane 23 kakakin fada white house john ennis bai tabbatar da harsashen ba ya ce kawo yanzu babu wata takamaimiyar shaida da ta tabbatar da kungiyar ke da alhakin kai harin sai dai ya ce sau da dama suna amfani da irin wannan farfaganda domin neman yin kaurin suna kawai ko dai kungiyar is ke da alhakin kai wannan hari ko kuwa babu wani jami'in gwamnatin amurka ya shaida murya amurka cewa kungiyar tana daukar alhakin irin waɗannan hare-haren domin neman suna ganin yadda hare-haren suka faru ɗaya bayan ɗaya ya nuna cewa a shirye ne an shirya wannan kai hare-hare ne. An ɗaga kafa a tattaunawa kan harkokin nukiliya tsakanin Iran da Amurka jiya Juma'a domin wakilan Iran su koma gida biyo bayan rasuwar mahaifin shugaban ƙasar Hosni Rouhani. Kamfanin dillancin labaran ƙasar Isna ya buga rahoto cewa za a koma teburin tattaunawa ranar Laraba. Bangarorin suna tattaunawa ne a birnin Lucerne na ƙasar Switzerland sai dai ma'aikata harkokin wajen amurka ba ta faɗi ranar da za a koma teburin tattaunawar ba iran da manyan ƙasashe biyar masu ƙarfin ikon faɗa a ji china faransa burtaniya rasha amurka da kuma jamus suna fuskantar ranar 31 ga wata a wa'adin da suka wa kansu na cimma yarjejeniya. labaran duniya aka gama saurara. To madalla yanzu kuma sai shirin a bari ya huce daga Ibrahim Alfa Ahmed. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku ta cikin wani sabon shirin a bari ya huce. wanda masu hikimar magana suka ce shi yake kawo rabon wani. Malam Iro, salamu alaikum da fatan ka tashi lahiya kana nan lahiya. Alhamdulillah lafiya kalau kun miki ta arawancin ki lafiya limin. <laughs> Eh, lallai ka je Nijar kuma ka sha attai kuma ka ika ka bamu labarin shayin da ka sha a Nijar. <laughs> Wannan shayi baya faduwa ni ma. <laughs> Yawa <laughs> Malam Iro ga dukkan alamu dai za a yi zaɓe a Najeriya sati mai zuwa me ake ciki ne me ka gani? Insha Allah za a yi zaɓe Halima ana na ana ta kyamfe. Mm, to fatan mu dai Allah Ubangiji maɗaukakin sarki ya sa a yi wannan zaɓe lahiya a gama lahiya kuma yawa yawa duk wanda Allah ya ba a yi haƙuri a rungumi ƙaddara a zauna lahiya. haka ne inda ba wai za a kafa gwamnatin rikon kwarya ba ce E to da muna jin raɗe raɗin hakan ma akwai raɗe raɗi kuma raɗe raɗin kullum ƙarfi suke yi halima saboda na ji wani soyin kama ya ce shi ma yanzu ya tabbatar cewa akwai wani dan abin da ke dan gudana game da wannan yunkuri na cewa watakila a kafa saboda watakila akwai waɗanda ba a so su karbi daga mulkin ƙasa. Mm, to duk abin da Allah ya shi ne mahi alheri, duk abin da Allah ya yi. jarbari in buɗe maka, ai mulki ni'ima ce ta Allah, sannan shi ne hanyar halaka. Yawa, to Malam Iro kamar da aka saba, bismillah. To, Halima zan fara da mika gaisuwa ne zuwa ga Sheikh Hala Zango Gwange kusa da masallacin Sheikh Ibrahim Sale da ke garin Maiduguri tare da iyalansa da fatan suna nan lafiya kalau. akwai kwanakin ba halima a kano wani yake ce min wai shin wai me alhaji musa babal da ya mana ne kam <laughs> saboda yana jin kullum sai an taɓa batun alhaji musa mai nama babaldu na ce to idan allah ya kai ka ka je babaldu ka je ka ci nama alhaji musa sai ka zo mu sake magana da kai ka zo ka sake min wannan tambaya zan ka amsa eh, <laughs> gaskiya ga su manya-manyan jami'an jigawa ma sun manta jaka Isu <laughs> yaya ta hajiya Zainab tana ɗan sawa a baki kawai ta sosa kunni ta ce, mm, naman ko da laushi. Ni ba a ta ɗan wasa da ta taɓa yin haka a nan abin take. Mm, mm, wallahi a cikin mota ne mun tsaya ne za mu tafi kano mm. da muka sayi abin nan na mana tafiya da ta fara ita ita kaɗaya ba mota ta kawai sai <laughs> zuba a <laughs> sai ka ji tana sumbatu <laughs> sai ka ji tana surutai da yan hmm. sumbatu <laughs> wallahi tala ita kadan da take ta surutu muka yi kaman ba mu ji ta ba hmm, yanzu da <laughs> alhaji musa da yanzu idan allah kan nan gaba zan shiga irin wannan taka in ce da allah ka bani yajin nan naka da kake haɗawa sirrin nan naka na ciki <laughs> Haka dai Halima, to ga gaisuwa nan zuwa ga Alhaji Aliyu mai adashe a unguwar a garin Jos tare da iyalansa da fatan duk suna nan lafiya. Haka kuma muna miƙa saƙon fata alheri ga iyalan dallatun bara a unguwar Nasarawa da ke Bauchin Yakubu da fatan duk suna nan lafiya su ma. ga gaisuwar ta'aziyya zuwa ga lauya Aminu Hassan Gamawa dangane da rasuwar ma'aihin shi a kwanakin baya can wanda harin kunar bakin waken da aka kai makonni biyun da suka wuce a Maiduguri ya ritsa da shi. Allah ya ji kanshi ya rahamshe shi ya gafarta mishi ya sa ya huta amin. Ga kuma wata gaisuwar ta'aziyya zuwa ga Malam Badamasi Haruna dangane da rasuwar ma'aikiyar shi a ƙasar jamhuriyar Nijar, Allah ya bada haƙuri ya ƙara dangana, Allah ya ji kanta ya rahamshe ta ya sa ta huta amin mu amin. Amin sun amin. To Malam Ira masu iya magana ke cewa abu namu idan Allah ya kai mu gobe Lahadi muna da biki a Kaduna. Haka kwarai. Wato abokin aikinmu Abubakar Janaidu yana auren yashi Samira kuma idan Allah ya kai mu gobe Lahadi ranar 22 ga wannan wata na Maris za a daura wannan aure a babban masallacin Juma'ar da ke Kano Road a garin Kaduna za a daura wannan aure da karhe biyu na rana kuma za a daura auren ne tsakanin Samira 'yar gidan Abubakar Garba Junaidu wato abokin aikin mu da kuma angonta Hussein shi kuma ɗan gidan marigayi Sheikh Ibrahim Murakinyo Imam. Allah ya sa a wannan biki lahiya a gama lahiya Allah ya bada zaman lahiya. Amin amin. To a gaba ga wata gaisuwar wannan hili na abari ya huce zuwa ga Alhaji Inuwa Bello Shatiman Bauchi da duka iyalan shi haka kuma muna taya su murnar bikin yassu Aisha Inuwa Bello wanda za a yi tsakaninta da angonta Ahmad Abubakar Sadiq. zaɗar a ɗar ma'arman a yau asabar 21 ga wannan wata na maris da karhe ɗaya na rana insha Allahu a masallacin juma'ar gwallaga da ke bauchi malam wannan suna na faɗa daidai <laughs> Gwallaga gwallaga gwallaga yawa to a mm. masallacin gwallaga to Allah ya bada zaman lahiya da zuriya ɗaya ba kuma kare ba su masu samira kare ba. Amin sun amin. Yawa to ga wata gaisuwar hila a bari ya huce zuwa ga Yusuf Muhammad kolo wanda aka yi sani da Yusuf Zika malamin asibiti a garin Ɗankolo da ke Sakaba a jihar Kebbi Najeriya da watan yana nan lahiya. Sai kuma wata gaisuwar watan alheri da taya murna zuwa ga wakilinmu na maraɗi Sha'aibu Mani da iyalin shi waɗanda suka samu ƙaruwar ɗa namijin da za a raɗa ma suna yau Asabar a maraɗi. Allah ya raya jariri, Allah ya mishi albarka, Allah ya ɗaya bashi amin summa amin. Ga kuma wata gaisuwar taya murna zuwa ga Hawwa'u matar Alhaji Mamuda galadi mahadi mai kantin sauƙi. waɗanda su ma suka samu karuwar ɗa namiji a ranar lahadin da ta gabata kuma za a yi watiyar suna a gobe lahadi 22 ga wannan wata na maris a can gidan marigayi alhaji manzo da ke unguwar kitari a magarya allah ya raya waɗannan jarirai musu albarka ya ɗaya ba su amin sun amin Ga wata gaisuwar hila a bari ya huce zuwa ga malam mamman mai yankan harce a age da watan yana nan lahiya da duka iyalan shi Ga wata gaisuwar hilin a bari ya huce zuwa ga tela na yabi da matar shahaja Awwa a magarya da Yakubu Ganye Mallamawa Dingas da Madan Buzu Aliyu Amina a magarya da Dogari Mai Shago a Kwari sai Ibrahim Idi Kalla MSF magarya. Da kuma Alhaji Shafi'u na Dodo da Jarogal Mai Shayi da Isaka Fizik a Malluwa Road magarya da Watan duk suna lahiya da iyalansu. Ga wata gaisuwar hilin a bari ya huce zuwa ga iyalan marigayi Alhaji Muktar Umar Gumel. Haka kuma muna musu fatan alheri tare da taya su murnar arman 'ya'yansu a yau Asabar. Arman harko da za a ɗarma shi ne tsakanin Munira Aminu Muktar da Nazir Yahaya Iliyasu. Za a ɗarma wannan armi a yau Asabar 21 ga watan nan da sha 11 na sahi a masallacin marigayi Sheikh Jafar a gadon ƙaya da ke Kano. arme na biyu kuma za a ɗarma shi tsakanin maryam bashir umar gumel da muhammad bello muhammad za a ɗarma wannan aure shi ma a yau asabar 21 ga wannan wata a masallacin alfurkan da ke unguwar nasarawa gra a cikin kano da misalin karhe goma sha ɗaya da rabi na sahi allah ya ba da ikon halarta allah ya sa kuma a yi taro lahiya a gama lahiya allah ya ba da zaman lahiya da kwanciyar hankali da zuriya ɗaya ba kuma kamar yadda mukan ce mutuka ba. Amin amin. Akwai wata gaisuwar ta'aziyya Halima da nake so in yi na wato marigayi Umar Shayana wanda ke unguwar jaki a Bauchi wanda Allah Ubangiji ya masa rasuwa. Allah Ubangiji ya ji kansa da rahama Allah ya sa ya huta. Amin sun amin Allah ya kyautata namu ƙarshen. Amin sun amin. In ka yi adalci shugaba to Allah za ya saka maka aka zamo mai son zuciya to Allah ba shi dafa maka adalcin nan a bayyane yake je malamai su bude maka yi wanka hidima Allah ne za ya dafa maka wai yaushe rabanka da shiga facebook a facebook nakan dan duba jifa-jifa idan an samu lokaci amma kin san saboda yanayin aikin na din nan wato kullum mutum yana hanyar wuri kaza ko hanyar wuri kaza ne. Mm, to kwanan nan ma dai an kuma malam iro ni dai ni ce halima jimarau original. Mm, yawwa to ni ce original kuma yadda kowa ya sani bana na facebook amma ikon allah an samu halima jimarau a facebook kuma tana voa kuma tana shirin a bari ya huce. daga daga jiyar jebuce ai kowa ya san cewa halima ba ta kan facebook yanzu yawa yawa to wai a gaya a faɗi shirye-shirye guda uku da ake jin daɗin su duk wanda ya amsa daidai lallai shi masoyin voa ne kuma za a sa shi a sunan a jerin masoyan voa magana da yanzu haka tana ma tana ma wajen chief security officer tunda abin ya wuce halima jimarau abin ya koma tsakani da voa To kuma VOA eh, ka san na gwamnatin Amurka yawuwa. Ko kuma wane ne Kuma wane ne saboda yiwa ma fa cewa wani namiji ne ya buɗe haka da eh, wannan. Shi ne eh, mutane ke cewa watakila ma namiji ne saboda akwai maza da yawa mm. masu amfani da irin haka su ce su mata ne suna suna karɓar kati da kuɗi wajen maza masu kwaɗayi. Eh haka wallahi akwai masu yin abin nan sosai a kan Facebook idan idan idan ne mutum kaga wani akan Facebook to kada ka ɗauka cewa wanda kake gani ɗin ne na san mutane da yawa halima waɗanda ko ba sunayensu suke amfani da shi ba ko ba hotunansu ma suke amfani da su ba ba adireshinsu ba komi ba. Yanzu wannan batun hoton da kai shi kuma akwai kuma wani aka ce shi kuma hotona na VOA ya ɗauka ya canza yanayin hoton ya yawa. Yawa yadda za a ɗauki kanka inda aka ga dama dai za a kai. To ka san ba a san manuwar mai wannan ba yau an sa ka da lullubi gobe bai ba a san yadda za <laughs> a san za a ganka ba. Za a sanya mutum ba kwarai da eh, gaske. Akwai irin wannan yanzu saboda ci gaban zamani akwai abubuwa na sarrafa hotuna da yawa waɗanda ana iya ɗaukan jikin wani a manna a kan wani ko a ɗauki kan wani a manna a jikin wani haka dai ko a wurin su su yan facebook din wannan karya doka ce wani lokaci suna kokari su abin nan su hana irin wannan kuma an kai musu rahoto masu kan toshe irin waɗannan a shafuka da akan buɗe na bagu haka da sauransu to amma saboda mutane kamar ce ɗaruruwan miliyoyin mutane ne a ko'ina a duniya ba za ka iya sa ido a kan kowane guda ɗaya ba amma duk inda mutum yake a duniya yin irin wannan kare doka ce halima kuma an kawo mutum cewa ya kare doka ne akwai hukunci a kai sai eh, sai shi yasa a najeriya kwanakin baya aka ce kowane layi sai mutum ya yi rajista sai ka je an ɗauki hotonka da kuma hoton yatsar mutum domin a tabbatar da in an aikata wani laifi an san wanda za a zuwa kama duk da haka a najeriya ko wani abin da yanzu ake mutum zai iya zuwa ya je sayi layi na waya wanda a riga an yi sa da sunan wani ba aka yi ba da sunan shi ba mm. saboda haka in ya saya kawai zai je duk abin da ya ga dama da shi ne kuma yau da kace layin waya to ina ga saboda mun an yi tracing wannan ta fara da 090 ba zan ba da duka lambar ba yanzu haka ina ta kiran lamba ina ta kiran lamba amma sai a ce switch off switch off switch off bayar saboda mutane su ji su san cewa ga layin da aka yi amfani da shi aka bude wannan abin nan na to shi kenan tunda ka ce a bayar wannan shafin halima jimrau yawa to wannan lamba wannan lamba da aka yi amfani da ita ita ce 09032797415 wato sifili tara sifili uku biyu bakwai tara bakwai hudu daya biyar da wannan lamba aka yi amfani aka buɗe wannan shafi wanda kuma aka wannan lambar najeriya ce ni kuma ina nan Amerika sosai kin san a kwanakin baya aikin suna lokacin da har ma mutane suka aka ce halima jimro original saboda a wancan lokacin ma akwai wata wanda ta je take kare cewa ita ce halima sosai sosai kusan kusan dukkan mu ba wanda ba a musu ba kin ga aliyu mustafa ah, aliyu mustafa ai shi ne ma shi shi ake ta cewa shi ne yanzu haka akwai wani mutum yana tsare shi yace shi ne umar faruk hmm. musa yanzu haka an kama shi yanzu haka dai uh, umar faruk musa na jabu yana, yana gidan kaso kuma ina ga sai umar mm. faruk musa original <laughs> ya ce ya yahe sannan za a sake shi mm, da fatan masu irin waɗannan abubuwa za su daina saboda bai kamata ba bai dace ba a saci sunan wani ana amfani da shi saboda zarmiya ce ta riga ta shiga zukatan mutane a lima abin ba a cewa komi kuma doka abin ya wuce kima eh, kuma doka tana aiki na amurka dai duk wanda ya satan musu ya ce yana musu aiki da lamba da shaida ta VOA wallahi ba za su bari ba ko yaushe ne kasa ba za su bari ba za su binciko za su gano mutum ba ba ba ba damuwa za su shiga hannu ko masu wane ne. Yawa to kuma ka san taken mutanen you can run you can't hide. To kware da gaske ko ba dade ko ba jima ne eh, za ka iya gudu amma ba za ka iya buya ba. Yawa you can run you can't hide duk inda ka shiga za su kwakulo mm. ka. Yawa to mala <laughs> mm. Yawa to mala ira lokaci ya kawo kai saboda haka za mu ja birki a nan sai kuma sati mai zuwa idan Allah ya nuna mana yanzu a madadin. Ibrahim Alfa Ahmed Ni ce Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri sai sati mai zuwa da izinin Allah a huta lahiya kuma a daina sata sunan mutane ana bude shafuka a Facebook. Halima original. <laughs> Original wa kaga na mance a yanzu dole in kara original din Halima Jumrau original. Suna zama cikin waraka shugabannin su adalai ne shi yasa suka san waraka. Allah ganar da shugabanninmu su san ba a mulki a haka su gane hanyar wara masu sauraro kafin mu rufe shirin namu ga takaitattun labaran duniya. Sojojin ƙasar Chadi sun ce sun gano gawarwakin sama da mutane 100 a wani makekin kabari a garin Damasak na Najeriya bayan da suka taimaka aka kwato ƙauyen daga hannun 'yan ƙungiyar Boko Haram. Sojojin suka ce daga cikin mutanen an yi wa waɗansu su yankan rago suka kuma ce sun samu makekin kabarin ne a ƙarƙashin wata gada da ke bayan gari. shaidu sun ce bisa ga alamun yanayin gawarwakin ya nuna cewa an jima da kashe su rahotanni daga jihar zamfara najeriya na nuni da cewa waɗansu 'yan bindiga da ba san ko su wane ne ba sun sace sarkin bukiyum da ke shalkwata karamar hukumar shaidun suka ce lamarin ya auku ne da daren jiya juma'a sa'ad da sarkin na bukiyu alhaji muhammadu usman yake zaman jiran sallar isha a harabar wajen fadarsa da ke garin a ƙaramar hukumar da ke jihar zamfara kwamishinan watsa labarai na jihar alhaji muhammadu ibrahim birnin magaji ya tabbatar da aukuwar wannan lamari rasha ta yi allah wadai da kungiyar tarayyar turai domin ci gaba da kakaba mata takunkumi sabili da rawar da ta taka a rikicin ukraine ta bayyana shawarar da kungiyar ta yanke ranar alhamis a matsayin mai illar gaske da yake magana da manema labarai a birnin moscow jiya juma'a kakakin kremlin dmitry poskiev ya ce ya ƙi bayyana yadda rashin za ta mai da martani sai dai ya ce za ta yi abin da zai fi dacewa da ƙasa a mai da martanin kan takunkumin ya ce rasha za ta gwammace ba da ƙarfi kan abin da zai kawo ci gaba amma ba illa ba kamar batun takunkumi peskov ya kuma zargi kiev da keta sharuɗan yarjejeniyar tsagaita wuta a gabashin ukraine da aka sa hannu a babban birnin ƙasar belarus watan da ya gabata To da takaitattun labaran muke rufe shirin namu na yanzu sai kuma can da karfe takwas in Allah yarda za mu dawo muku da wani sabon shirin a ciki har da shirin karamin sani. A madadin sauran abokan aiki a nan birnin Washington DC da suka kawo muku wannan shiri, Julie Lethas Gresham ta haɗa mana sauti da injiniyan mu, Bello Habib Gadanci ne nake cewa, wassalamu huta lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.